يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة القيامة ساتين دي وجي من قوانا كرشان آية هدو رنسوا الله سبحانه وتعالى يجمد رانا القيامة ranar alkiyama gaskiya ne imani da ranar alkiyama na daga cikin rukunai guda shida cikin rukunin imani yadda muka yi wannan rayuwar za a mutu za a yi zaman kabari barza za a tashi ranar alkiyama za a tara bayi a gaban Allah Allah zai ma bayi hisabi zai ma bayi hisabi za a yi wa bayi awu a ba su takaddunsu su haura siradi ko waye makomarsa ko wuta ko aljanna duk daren dadewa za ka ga waɗannan abubuwan suna faruwa tare da kai duk daren dadewa wata ran za ka ganka a tsaye a gaban Allah Allah zai yi magana da kai kai tsaye haka annabi ya ce ma minkum ahadun illa sun sayukallimuhu bai laysa bainahu wa bainahu turjuman ba ɗaya daga cikin ku face Allah zai yi magana da shi kai tsaye babu dan tafinta duk abin da ubangiji ya ce ka bari ba ka bari ba a ranar shi da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana ka ba ka bari ba duk abin da ya umurce ka ka tsayi da abin ka yi shi yadda ya kamata Allah zai magodiya a kan haka alkiyama gaskiya ce shiri mafi girma da tanadi mafi girma da kowane bawa ya kamata ya mai da hankali kansa shine shiri da tanadi na haduwa da Allah subhanahu wata'ala za a mutu Allah ya ce za a tada bani za a tsora halittunsu hatta gaɓoɓin yatsunsu Allah ya ce za a mai da shi a daidaita shi ƙaryata tashin alkiyama ba ta lokaci ko ka yarda za a yi tashin alkiyama ko baka yarda za a yi tashin alkiyama ba wallahi da a yi tashin alkiyama ko ka yarda ko baka yarda ba za a yi tashin alkiyama mun karanta ayoyi a nan da yawa cikin alkur'ani wadda ubangiji ya yi rantsuwa akan za a yi tashin alkiyama da a yi ko ba da a yi ba da a yi ko ka shirya ma tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama in baka shirya wa tashin alkiyama ba ma da a yi tashin alkiyama Allah ya ce bala kadiri na ala'an musawiya banana Allah ya ce muna da iko mu shirya mu jera 'ya'yan yatsun mutum mu mai da kowace gaba gurbinta ba ma shi mutum ɗin gaba ɗaya ba duk abin da ya shafi wani kankanin abu da yake jikinsa Allah ya ce za mu mai da wannan abu yau za mu tashi a farkon aya ta biyar Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bali yuridu al-insanu li yafjura amama Allah yace bari dan adam so yake yayi fajirci a rayuwarsa na iya sauran lokacin da yake gabansa ma'ana abinda dan adam ke bukata a bar shi ya sheke a yansa Allah ce abinda mutum yake so ya dauki wata hanya hanyar babu kyawu to bai so a ce mishi babu kyawu ya dauki hanya na kafirci ya ɗauki hanya na shirka ya ɗauki hanya na sabon Allah ya ɗauki hanya na juya baya ma addinin Allah Allah ya ce to shi bayi so bal yuridul insanu yafjura amama Allah ya ce so yake yayi fajircinsa na abin da yake gaba gare shi ya karyata alkiyama ya karyata haduwa da Allah ya karyata abin da zai biyo bayan rayuwa bayan an mutu ya yi fajirci ya sheke ayarsa Allah ya ce abin da ɗan adam ke so kenan wannan kuma ya saba ya saba ya saba wa hankali lafiyayye ya yi tunanin haka kawai Allah zai halice ka kuma ya bar ka sakaka ne a can gaba yake cewa ale a yi hasabul insanu an yi turaka suda Allah ya ce yanzu ɗan adam ya yi tunani idan har tunanin lafiyayye ne mu halitta shi a yi mishi baki a yi mai hanci a mai labba a mai haƙora a mishi diri irin dirin da aka mishi Allah ce kuma mu bar shi kara zubi hankali lafiyayye kai yanzu ya kamata a ce wadda ya yi kan nan bayi da wata manufa a kawai ya yi ka ne ka yawo a cikin gari ka je ka dawo shi wadda ya yi kan ka mai biyayya ko baka mai biyayya ba babu komai jami'a sai aka gina aka yi kowane sashi da ilimi ke bukata a ce kuma jami'ar kawai an yi ta ne don ayyawo ba wata manufaninta yaya za a yi mutum a ce kuma mutum allah ya bar shekara zube ba zai yi ba hankali lafiya ya kamata ka fahimci kai din nan dalilin da aka yi kai kuma akwai abin da kake kara zube ai komai kai ma akwai dalilin da yake sa ka yi shi akwai dalilin da yasa kake tafiya ofis akwai dalilin da yake sa ka je ka share gonarka akwai dalilin da yake sa ka je ka sayi dabbobi ka sai za ka yi kiwo akwai dalilin da yake sa ka tafi kasuwa haka kawai kai Allah zai ka babu dalili duk lokacin da ka ga mutum na faɗi tashi akwai abin da yake so ya ci ba zai yi kai kuma ayyuka kawai a ce gararan barka yadda kake so ka rayu haka za ka rayu ba doka a kanka ba wani tsari a kanka a'a ai wadda ya yi kan kai ba ka mai da shi ma yana da ilimi ba inda haka kai ka ɗauka in ka ga mutum ya sayi jaki akwai dalili ko babu in ya sayi doki akwai dalili ko babu in ya sayi mashin ko mota akwai dalili ko babu in yana gina gida akwai dalili ko babu haka kawai kai Allah sai yi ka babu dalili haka kawai kai Allah sai yi ka babu dalili ba zai yiwu ba dole akwai dalilin da ya sa kai ma aka halice ka wannan dalili shi ne don ka yi addini don ka kaɗaita Allah da bauta wannan zirga-zirga da kaka kake yin a rayuwa idan har kai wasa da addini wallahi duk abin da kai a rayuwar duniya sai ka yi nadama duk abin da kai a rayuwar duniya in baka tsaya ka yi addini ba wallahi sai ka yi tsanda na sani akan wannan abin da kai amma in ka tsaya ka tsare addini to nan kuma duk abin da kai wanda Allah ya halatta maka ya zama ribar ka ya zama ribar ka bal yuridu al-insanu li yafjura amama Allah ya ce dan adam yana so ne yayi fajirci yadda yake so a bar shi ya sheke ayansa kar wani ya ce mai komai kar a taka mishi birki dukkan duba al'ummomin nan da suka shuɗe da yadda annabawansu da manzanninsu suka yi musu wa'azi mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin mummunan ɗabi'arsu bayan shirka da Allah shine tauye mudu da cutan bayin Allah ya zo ya musu wa'azi su kaɗaita Allah da bauta ya zo ya ja hankalinsu abinda suke yi na tauye mudu na zalintan bayin Allah ba fa abin da zai jawo musu in ba walakanci da kaskanci ba a nan rayuwar duniya da kuma lafiyarsu kalu ya shu'aibu a salatuka Thank you. ya shu'aibu suka ce mishi ya shu'aibu as-salatuka ka yanzu waɗannan salloli da kake yi su ne suke umurtanka waɗansu malamai suka ce as-salatu anan addini qalu ya shu'aibu suka ce ya shu'aibu as-salatuka ay addinuka yanzu addinin da kake yin nan shine amuruka yake umurtanka an naturuka ma ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke yanzu wannan sallolinka wannan addinin da ka zo da shi shi ne yake gaya maka ba za ka bar mu mu yi yadda muke so ba annab alafi na ma na sha kar mu yi yadda muke so da kuɗinmu shi aiki yanzu kuɗinmu ne mu saya mu sayar shi ma akwai doka a kai to kaga ai abinda da suke so kawai a bar su su yi kayansu yadda suke so wannan fajirci da suke yi to abin da suke so a bar su su yi ta yin kayansu قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء مبرع بين دقيقة يوم سكي بوتا ko kuma kar mu yi yadda muke so da kuɗaɗenmu suka ce shu'aibu yanzu wannan addinin da ka zo da shi abin da yake maka umarni kenan sai suka ce mishi innaka la'anta na halimun rashid lalle kana da tsananin haƙuri shiryayye ai mun yi sa'a ma da baka fara dukan mu ba to shine balil insanu bal eh, liyabjura amama bal yuridu al-insanu liyabjura amama wannan maganan da aka musu a bar su kawai su yi ta yin abin da suke su, to Allah ba yarda da haka wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ba ka cuci wani ba ka cuci kanka ma ba bai so duk karkashin waɗannan dokokin aka haramta irin shan taba da sauransu kai kanka ka kai kanka abinda zai cuce ka Allah ya ana bayi so balle kuma ka je ka cutar da wani daga cikin bayin Allah to duka al'ummomin nan inda za ka bi duk wata al'umma za ka ga in aka zo aka gifta da wata doka daga cikin dokokin Allah to sai su hayayya koma annabin da manzon abinda suke so shine su yi ta yin abinda suka ga dama me ya kai fir'auna ya baro shi wannan tunanin lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo yayi wa'azi wa fir'auna da jama'ar fir'auna sun gane abinda annabi musa ya zo da shi gaskiya ne wa بِمَا مُسْتَيْقَنَتْهَا biha Allah yake sun yi musun ayoyi da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam da shi sun ki sun karyata sun yi inkari wasai kanata an busurun Allah ya ce amma rayukansu sun yi ne abinda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne daga rayukansu sun gamsu a ransu sun gamsu annabi Musa manzon Allah ne alaihi salatu wasalam amma Allah ya ce suka yi musun abun suka yi inkarin abin suka karyata abin me yasa suka yi haka Allah ce zulman wa buluwa zalunci da girman kai ji ji da ita Allah ce dalili kenan saboda fir'auna yana ganin annabi Musa ya kasa ya taka mishi birki abin da yake so wannan mulki na kafirci wannan mulki na kama karya ya yi ta yin kayansa kar a ce ya daina amma a ƙur'ani allah ya ce fir'auna ya gane abin da annabi musa ya zo da shi daidai ne akwai ran da annabi musa ya kalli fir'auna ya gaya mishi laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh Musa alaihi salatu wa salam ya kalli Fir'auna yace mishi laqad alimta ka sani ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da nazo da su sai ubangijin sammai da kasai domin a fahimtar da mutane addinin su annabi Musa yace Fir'auna ni na san ka san Allah ne ya aiko ni ya sani ko bai sani ba ya sani amma ya ƙi ne saboda wani interest na shi to dan adam haka yake so in an yi wa'azin sai wancan ya ce ai da shi ake yi to dama da wa ake yi haka mutane arma sai mutum ya bugo waya sai ce ai malam karatun da na ji lokaci kaza wallahi karatun nan kaman da ni ne wata ran shi ma mai karatun wallahi karatun akan sai ke karewa wallahi shi ƙur'ani da ai ai da mu yake yi lokacin da ake karanta ayoyin lokacin da ake karanta ayoyin in na yau bai shafe ka ba na gobe zai shafe ka abinda ake bukata a gyara inda kuma mu gyararru ne ai ba bukatar a ce sai an mana wa'a ko da kuma kana kan gyaran to shedan zai iya zuwa maka a kowane lokaci to tunatarwan kuma zai ci gaba da amfaninka kuma in don inda kai din aka yi sai ya hana ka gyara shi kenan wani daga cikin magabata yake cewa ni gulmata sun taimake ni a rayuwa wajen kyautatuwa na in dan dan yi ga wani magulmace ce sai in fasa yace ni da haka na daina tsaban sa idon magulmata ya sa in gyara sun taimake shi ba su taimake shi sun taimake shi ba shi kenan ba to karshe fir'auna sai da lokaci ya bude duk al'ummomin nan yan uwana abin da ya same su kenan an gaya wa mutum amma yana so ya ci gaba da fajircin ya ci gaba da fajircin har a isa lokaci kuma ya kore fir'auna bai yi aune ba hamana bai yi aune ba manyan mutanen gwamnatinsa ba su yi aune ba kawai sai ga su a ruwa har wuya to yalla kun sai lokacin da mota ta yi tambul da kai spinal cord ɗinka ya tabu a lokacin da aka gyara sai lokacin da kwakwalwa ta fashe a lokacin da aka gyara idan kuma hakan zai faru za a gaya maka a wayanka ne Allah ya ce har lokacin da ruwa ya tashi cinye fir'auna hatta ambaliya a kansa da shi da jama'arsa hatta idza adraka al-gharq har sai da ruwa ya kai mu cinye fir'auna da mutanensa kala sai amantu annahu la ilaha illa allazi bihi banu isra'ila nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila sai ubangijin annabi musa da su annabi haruna fir'auni ya abin da ya canza ya ce wa anna minal musulmin ya ce na musulunta to da yake yanzu ya musulunta wani ustaz ne shi cikin ruwan ya mai wa kaga ai dama ya sani bata lokaci yayi da qur'ani yake dama ya sani ya sani ko bai sani ba ya sani tunda yanzu ba wani mai wa'azi a zuwa yace amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila ubangijin musulmai ubangijin annabi musa da annabi harun wa ana minal muslimin yace kuma na kasance daga cikin musulmai allah sai yace mishi al'ana allah sai yace mishi sai yanzu ya yi imani a ƙwararren lokaci al'ana Allah ya fi yanzu to karka gano waɗannan harkoki da kake yi na tsafi-tsafi ba kyau ka dinga ɗauka cewa za ku kai 2023 karka yi makanta haka karka yadda da kulumboto akan mulki tsafe-tsafe akan mulki shirka da Allah akan mulki ka ɗauka da kai 2023 kar ka yi haka kar ka yi haka kar ka yi haka kar ka yi haka kar ka hau wani laifi na kafirci ka ɗauka bukatar ka za ta biya kar akan kasuwanka ka shiga harkan tsafe da sihiri kar ka shiga harkan cutar da bayan Allah ka ɗauka lokaci zai kai kar ka yi wa kanka haka kar ka zo kana irin tuban fir'auna ana ce maka sai yanzu kar ka ma kanka haka kar ka gano kar ka gano harkan mata ba kyau kar ka gano harkan mata ba kyau ka bari a ritsa da kai ka bari a ritsa da kai Allah kaɗai ya sanya ya kowa zai bar duniya mutuwa dai dole to ba ka san a wani yanayi kai za ka bar duniyan ba kuma ba ka san a wani lokaci za ka bar duniyan ba ba wanda ya san ranar da zai mutu amin ka yi kokari ka shirya ma hakan a kowane lokaci abun zai iya zuwa bal yuridul insanu li yafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyama Allah yace har yana tambayan wai yaushe ne ranar alkiyama yaushe ne ranar alkiyama yana tambayan yaushe ne ranar alkiyama irin waɗannan masu tambayoyin ai suna yi da yawa wani in an mai da sai sai ce kabari na da naka ɗaya ne eh abin da yake nufi kawai ku bar shi abin da yake so ya saya ya biya abin da za a mai a kabarin iya abin da yake magana ke wani in an ce Allah ya isa ya ce in akwai wani a ƙara mishi ana faɗa ko ba a faɗa ana faɗa ce a ƙara mishi eh yas'alu ayyana yawmal Ga gashi nan a cikin alqur'ani wurare da yawa za ga yadda suka yi tama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tambaya na izgili wai suna ganin hakan tozar tashi ne ko kunta يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولكل أمة أجل wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala yusarun يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم مئات يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul ma yanzuruna illa sai sayhatan wahidatan to ga sunan jingim a cikin alkur'ani tambayin manzon Allah sallallahu a gaya musu yaushe za a yi ranar tashin alkiyama a gaya musu yaushe za a yi tashin alkiyama a gaya musu yaushe za a yi tashin alkiyama a suratul anbiya yi Allah ya ce lauya alamun na kafar hina inda za a gaya ma'arna ga lokacin ga kwanan wata ga tayin da alkiyama za ta tsaya layi ya na a mujudihim nara wala an zuhurihim wala hum tsaron. Allah ta da su iya ba ma kansu kariya ba in ba imani su kai ko an gaya maka Allah ce ba abin da za ka iya yi baka isa ka shirya ma kare kanka ba kare kanka kawai kai imani kai aikin alkhairi dan adam ba shi da wata fasahar da in an gaya mishi ranar wai zai iya wani tanadin da zai tare barazanar da ta zo a wannan ranar alaji ko an gaya maka babu ka yi imani ka yi aiki mai kyau Allah ya ce yas'alu ayyana yawmul qiyamah suna tambayar yaushe ne ranar alkiyama karka damu da yaushe za a yi alkiyama ka shirya wa alkiyama karka damu da yaushe za ka mutu yaushe za ka mutu wannan fata lokacin kai ko ka damu ko baka damu ba da ka mutu amma ka shirya ma yadda in ka mutun za ka yi kyakkyawar mutuwa to Allah sai kawo alamomi na masifu wanda za su faru lokacin alkiyama ba sun ce yaushe ba Allah ki tuga waɗansu abubuwa da za su faru sai ce fage za bari kalfasar يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا فإذا برك البصر Allah ya ce idan gani ya ɗimauce, ya gigice Allah ya ce to an yi so wannan rana ranar alkiyama yanayi da gabbai za su shiga Allah ya yi bayanin yanayin da duniya za ta shiga yanayin da sama za ta shiga duwatsu za su shiga halittu za su shiga to ƙur'ani sai da ya yi bayani hatta gaɓoɓin ɗan adam yadda za su kasance fa'iza bari kalfasar Allah ce idan gani ya ɗimauci ya ɗiɗi idan mutum ya shiga tasku da masifa da tashin hankali to ganinsa yakan jijita ganin kansa bai san ina zai kalla ba dama idan aka yi bota aka tashi ɗan adam kawai zai tashi yana kalle-kalle fa'iza فإذا نجك في السور فسحك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله يكفي فإذا نفك في السور فسيك من في السماوات Allah idan aka yi kusa a cikin kaho dukkan halittun da suke cikin samai da kasai da su fadi su maci Allah ce illa man sha Allah sai wadda Allah ya so sun manfika fihi ukura sai a sake busa a cikin kahon busa na biyu fa idza mun qiyamun kuma sai a tashi sai kaga kawai kowa na kalle kalle shikenan waka hakil waqi'a mai afwata tun zai juya nan ya ga yadda al'amurra suke faruwa ya juya can ya ga yadda al'amurra suke faruwa waɗannan masifu da za su yi ta'akkuwa to za su gigita ɗan adam su gigita ganin ɗan adam kaga al'amuran duka sun canza shi ne ake faƙi za bari kalbas faƙi za bari gani zai dimauce eh wannan dimaucewa shine Allah ya siffanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa na daga cikin abin da suke tsoro a ranar alkiyama rijalun la tulhihim tijaratu rijalun la tulhihim tijaratu wa la rijalun Allah yake waɗansu irin mazaje ne masu albarka la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kasuwanci fatauci saye da sayarwa bai taba dauke su daga addinin Allah ba wa ikamin sala bai taba dauke su akan sai da sallah ba wa ita'iz zakat bai taba dauke su. akan ba da zakka ba kamar wani ne yace to su wa'insu irin ɗin kasuwa ne Allah ya kafu na yawman ta takallabu fikir qulub wal absar saboda suna tsoron wata ini ne wadda zukata da idan duna sukan jujjuya su gigice a cikin wannan yinin Allah ce su tsoron haduwa da wannan yinin sayuwa a gaban Allah shi yasa duk abin da za su nema na rayuwar duniya baya daga cikin abin da yake dauke hankalinsu gabarin addinin Allah ya kafu na yawon ta takallabu fikin kulubu wani amsar وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل يعرضون وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا الظالمين في عذاب مبين وترى الظالمين لما رأوا العذاب الله يجزاك كالظالمين lokacin da suka ga azabar Allah keke da keke a ranar alkiyama ya kuluna suna cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai dama da za mu iya komawa duniya a sake ba mu dama mu gyara aikin Allah zai ce babu wannan dama wata rahum yu'raduna alaiha Allah ce zaka ga ana bijirar da su akan wannan wuta khashi'ina min az suna makaskanta cikin walakanci yanzuruna min tarfin khati Allah ta idon bai iya daguwa ya ga wadda yake gaba garin shi Allah ya sai dai a tace a tace suke kallo saboda kaskanci duk wanda ya isa gaban Allah a wannan matsayin ya tozarta ya wadakanta bai isa da rai ya daga ido ya kalli wanda zai kalla ba kamar barawo ne lokacin da aka kama shi a bainar jama'a da kayan sata sai a ce ga amininsa ya zo ya zai iya haɗa ido da wannan amininsa a ce ga ɗansa ya zo a ce ga matarsa ta zo to haka mai laifi zai kasance a gaban Allah ranar alkiyama ido ya jijita ya ɗimauta ido ya canza wala ta saban nan laha amma عما يعمل mugufi ina mukunni inu mutu layar sadi ilayin tarfu wala ta saban nan laha amma ya amalin zalimu Allah ya ce karka ɗauka Allah ya rabkana ne ga munanan ayyukan da waɗannan azzalumai suke yi Allah ya ce karka ɗauka ban an da su ba ne Allah ya ce ina sane da su kamar wani ne yace Allah to me yasa ka bar su Allah ce saboda za mu haɗu da su a wani ini tashkasu su al-absar da idan duna ke fitowa turuturu a rana wala tahsabanna Allah ghafilan amma Amadu zalimun Allah yace karka ɗauka Allah ya kana ne daga abin da waɗannan azzalumai suke yi ayi kafirci a shirka da Allah a tuci bayan Allah a danne hakkokin bayin Allah Allah ya ce ba na rafkana ba ne duk abin da suke yi Allah ya ce ina gani kamar wani ne ya ce Allah to ya kabar su ya ce innama no innama yu akirhum Allah na jinkirta musu ne liyaumin don a hadu a wata ini ta kasu fihil absar da idan duna ke fitowa kuru-kuru a ranar Allah ke za mu haɗu a wannan ranar musi'ina suna masu kaukawan amsa kira da za a musu a filin alkiyama mukunni in mu an tsaye da kansu sama ya yi sanda layar yartaddu ilayhim tarfuhum Allah ce ba wanda yake sai kyafta idan Allah ce za mu haɗu a wannan rana ka daina ganin wai kana cutar mutane kana ganin garori ne a'a za ka gane kai ne gara in an kisa wannan rana kar ka ɗauka kana cutar mutane wai ka ɗauke su jahilai ne ba jahilai ba ne za ka gane kai ne jahilin gobe gobe kasan Allah ya zo magana kiyama gobe ke cewa gobe za a haɗu gobe sai ya Allah muna gadan Allah ce gobe da ka sani baka jawo sawa suna tara nan gobe ba haka ne gobe da a haɗu wadda ka cuce shi ka danne harkokinsa ka je ka ɗauko lauya da a haɗu da a idan ka cuci mutum ka je ka kubutar da kanka ka biya shi ko ka nemi afuwarsa ko a yi rubutu ɗaukar lauya ba ta lokacin kai idan wani ya cuci wani kai lauya aka ɗauke ka don a badda bakin zaren karka shiga magana ka ba shi shawara ka zo mu je mu yi zama da shi a tsara yayi da ka biya shi amma karka rikita lissafin abin. za a haɗu za a haɗu za a haɗu Allah ce gobe da da a haɗu ko bara a haɗu ba da a haɗu to wurare da yawa haka ubangiji ke ambatawa a cikin alkur'ani ba Allah ya yi ba ka cuci wancan ka zalunci wancan ka danna hakkin wancan ka fi karfin wancan ka nuna ma karfi Allah ya ce ba na rabkana bane ba ban san me ake yi bane Allah ya ce za mu haɗu ne a wata rana a haɗu ko ba a haɗu ba ah, wallahi ba abokin zama ko ba ne ba ko matar ka cuta Allah da zai bari ba in kuma kaga kes ɗin ba a ta da shi ba kawai kun daidaita anan ta yafi kaga da ita ce wacce kai kake sayan sabulu kai kake saya mata omo kai kake kawo abinci kai kake sayan magani kai kake saya mata zani kai kake daukan daune ta wallahi in ka cuce ta in ka ga ba a farke ba wallahi ba ku isa can bane balle wadda ba dangin iya ba na ba ko matar ka ce ka zalunce ta ka ba ta haƙuri ta yaki in cin cuci mijinki ki ba shi haƙuri ya yaki amma ba wani wadda za ka cuta ta wuce wai ya wuce a haka ba zai wuce ba ya wuce a haka ba zai wuce ba ya wuce a haka ba zai wuce ba ya wuce a haka ba zai wuce ba Allah ya ce fa'iza barikar basa. idan gani ya ɗima wuce ya ce. lokacin da yi wannan jijitan to kalansa kan canza da eh, kan koma bulu duk wani mujurumi duk wani mujurumi haka a suratul ta hane ko maryam da ke cewa eh, zurkan wa nahshurul mujrimina yawma ma'izin zurka Allah ya zamu ta da mujrimai a ranar da bulu din ido shi kenan duk wani wayo ya kare shi sa yake ta maliki yau mai Allah mamallakin ranar sakamako ba mamallakin kiyama ba ai ba wai duniya ma ba mallakansa ba ne amma duniyan ya ba da dama kai ma ka yi mai kyau ko ka yi mara kyau an ba ma lauyoyi dama to amma a can duk ba dama a can duk ba dama idan hakkin talaka ne ya bata a hannun shugaba shugaban ba lauya zai turo ma Allah ba shi zai zo ya tsaya a tambaye shi almajiran nan ina hakkin su mun fahimta waɗannan talakawan ina hakkin su shi kuma talaka a ranar bayi da bukatar sai an kira lauya sai ya nemi lauya kafin ya yi magana da gwamnan ko shugaban a'a wa kasafan kamar Allah ya ce wata ma za ta kisbe hasken wata zai tafi ba akwai su izar su ko ba to su ma a wannan ranar aikinsu ya kare kullum wata zai fito ya haska rana za ta fito ta je ta faɗi haka kaga suna ta wannan kai kawo din to in aka tsaye da alkiyama su ma aikinsu ya kare shi Allah ya ce wa kasafal kamar wata zai kisbe haskensa zai tafi wa a shamsu wal kamar za a hada rana da watan a ture su waje da ba a qur'ani Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar Lashamsu yan yanbaghi laha an tudrika al-qamar Allah ce ba zai yiwu ga rana ya riski wata ba su je su haɗu su bugu ya kamo shi wala laylu sabiqun nahar ko dare ya rigayi ini Allah ya ce a'a sama a ranar alkiyama da a haɗa su a ranar alkiyama da a haɗa su wa ashamsu shamsu Ya qamar yaqulu al-insanu to lokacin da waɗannan al'amurra suka fara canzawa ido ya ɗimauce ya gigice rana da wata an shafe haskensu yanayin duniya ya canza ya kolo insanu dan adam zai ce yau izin a wannan rana ainihin mafar ina kan gudu in kalla Allah ya ce a'a lawazar babun gudu ya kulul insanu yau mai idin a wannan rana dan adam zai ce ainal mafar ina ne mafaka ina zan gudu in sa kaina kalla Allah ya ce a'a la wazar Allah ya ce ai ba kun gudu ila rabbika yawma idhinil mustaqar zuwa ga ubangijinka matabbata take tsayuwa a gaban Allah dole tsayuwa a gaban Allah dole na sha maimaita wannan system waɗansu bayan allah ne suka yi rigima a kan fili tsakanin gida da gida to rigima sai ta kai tun ana wajen mai anguwa abu ya fara gaba abu ya fara gaba shi ɗaya yana da shaidun da suka zo suka ba da shaida tun a gaban mai anguwa kai shi mai anguwan ma shaida ne akan filin na wane ne da hukunci bai mishi daɗi ba sai ya ɗaga aka je can shaidu suka ba da shaida sai ya ɗaga kara ran da aka kira su a kotu za su tafi har da shaidun sai ya zo ya ce musu ku yi haƙuri kowa ya sauka ya tafi abinsa fili dai za a bar ya ce maganar ku bari sai mun je ranar alkiyama a haka tsakanin su wallahi wata bakwai mutuwan su duka biyun wata bakwai tsakanin su wallahi shi ɗaya da rigiman sai rigima yace wannan maganan shi a rufe sa ya bari ya haƙura sai ranar alkiyama ɗayan ya karba ya tafi abin tsakanin su wata bakwai to ba shi kenan ba fesculus eh an tafi to yanzu in mawaye daina shi ya an tafi to karka yadda hakkin wani a kanka karka yadda ka tafi da shi gaban Allah karka yadda ka tafi da shi ka je kuwari ka je kuwari in kana tunanin idan abin ya bayyana akwai jin kunya kaddara idan a anguwan nan ne ko a garin nan iya wadda za su ji labarin rikicinka 'yan garin nan ne watakila har a gama rigiman a kaduna ba za a ji ba ko in ka bari aka ji ranar alkiyama a gaban duniya da a yi a gaban duniya da a da ƴaƴanka da jikokinka za ka samu a wannan ranar akwai jikan jikan jikanka wadda bayan mutuwanka da shekara dubu aka aife shi shi ma na tsaye za a fito da kai a matsayin ɓarawo ko macuci malam ba fa kai da mutum ba fa kai da abokinka ba ba fa kai da mutum ba rago da rago annabi in dai ka taba gani a ka wani rago ya ja da bayi ya je ya tafi tinkiya to ba za a wasa a filin alkiyama ba annabi ce sai an sa tarama rago in yadda ki rago da zalunci saboda ya fi karfinsa za a rama kai da matarka da a rama ko ba da a rama ba don a rama Allah ya ce ila ka yau ma'izin, ila ka yau ma'izin ilmustakar, zuwa ga ubangijinka matabbata anan take saboda haka ba inda za a gudu ba inda za a je a suratun rahman ke ya ma'ashar aljin wal insi in tafatun hmm, Allah hmm. ya ma'ashar aljinni wal ins Allah zai ce ya ku jama'ar aljanu da mutane in fatin an tanfudu min asfarin samawati wal ardi in har kuna da dama ku kutsa sasannin sammai da kasai ku fice daga farfajiyar alkiyama ku in akwai wani wanda yake ganin zai iya tsira Allah zai ce gwada sa akwai wanda zai iya tsira babu to ranar gaskiya da gaskiya kenan saboda kowa ya yi aiki domin samun tsira a wannan rana kowa ya yi aiki domin kaucewa kaskanci da walakanci a wannan rana Allah sai ce yi nabba wuli sanu yau ma'izin yunabba wuli insanu yau ma'izin za a ba wa ɗan adam labari a wannan rana bima kaddama bisa abin da ya gabatar wa akar da abin da ya cancanta abin da ya aikata na da'a ma Allah abin da ya aikata na sabon Allah abin da ya aikata na da'a ma Allah abin da yake aikatawa na da'a ma Allah za a zo a yi awu idan aka yi awu sai mutum in ana neman point hamsin ne sai gashi arba'in da takwas ya fito sai a ce kagaran da aka nemi taimako kaza da ka ba da naira goma da ya cika eh? haka da ka ba da kaza da ya cika ran da ka fito din nan bayan an yi sallah kaza da ka yi nafila da ya cika da ka samu a wata kana azumin nafila uku ko hudu ko kaza da ya cika kuma abinda za a cika point biyun nan ko ƴaƴanka aka tara babu mai baka ko daya ba mai bayar ba wanda zai dauki aikin ya baka ko mahaifiya ce ka san dai abu in an ce mamanka ka barata baka ba kawai ba za a baka ba ne to Allah ya sa karatun da muke yi amfani mu Allah ya sa karatun da muke yi zan gyara gare mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk